بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتا دعاء يمتي نشاء قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا شريف دا أربعين دا أفو wadda ta yi daidai da ranar goma sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya za mu tashi majalisi na goma sha ɗaya a cikin majalis inda muke na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran mu na musulmi baki ɗaya kamar yadda muka saba za mu yi za mu amsa tambayoyi da aka turo sannan mu tashi insha Allah aya ta 22 a cikin suratul qasas ya yace Allah ya tsara malam lafiya dan Allah malam menene hukuncin mai azumi da ya suma eh mai azumi a idan ya suma idan sumansa a bai cinye kusan jullun ranar ba ga baki daya to za a ba shi hukuncin mai azumi za a ba shi hukuncin wanda ya bacci saboda haka azumin ka yana nan amma idan ya suma yadda zai zama to kusan ranar ga baki daya a some yake to wannan za a ba shi hukuncin a hukuncin wanda hankalinsa ya gushe saboda haka hisabi baya kansa don haka a zai zamanto kamar hukuncin wanda yake wato mara hankali mara hankali shi ba za a neme shi rama azumin da yake kansa ba in ya dawo cikin hankalinsa saboda wanda maza sallallahu alaihi wasallam ya ce an rufe alƙalam an salasa daga ci ya ce al-ma'atu hatta ya fiq wato wanda yake mai taɓin hankali har sai hankalinsa ya dawo jikinsa to ɗauke alkalami da gare shi an ɗauke masa taklifi ba za a neme shi rama azumin ka ba sai dai yanda za a yi tafsili a cikin suman tsakanin ai ilhaƙinka da hukuncin bacci ko da hukuncin gushewar hankali to wannan shine mahallin ijtihadi na malamai amma dai zabi din da ake faɗa shine kamar yadda ibn qudama na gani shine ya ambata a cikin al-mughni ya yace an abin la'akari da shi shine idan jullin wato mafi yawan ranar ya yi ta ne a cikin suma a cikin gushewar hankali ɗin, to wannan za a yi masa hukuncin cewar wato a kamar wanda hankalinsa ya gushe ne to da haka babu ramuwa a kan sana'azi babu ramuwa a kan sana'azi ne amma idan ya zama zamanto juz'i ne na ranar wanda bai yi yawa ba azuminsa yana nan sai ya ci gaba da azuminsa sai dai idan dama ba shi da lafiya ya suma to dama asal aslan shi ba ma masu ahalin azumi ba ne a nan wajen zai rama saboda ladinin saboda yanayin rashin lafiya na'am na'am Mm. so wannan batun masbuki wanda ya zo ya samu a jubi'in sallah tare da liman kuma ya tashi zai kawo sauran eh, akwai saɓani na malamai amma abinda muke muke mun sha amsa wannan tambayar shine cewar abinda masabar malik take a kai da masabar imam ahmad mashurin masabarsa kuma shi aka reto daga sahabbai sayyidina ali da abdullahi bin umar cewa idan mutum ya zo ya sami liman a cikin sallah to abin da ya sami shi shine farkon sallarsa to in ya tashi zai gina in ya tashi zai kawo abin da ya wuce masa zai gina a ayyuka ya ramuwa a karatu hmm. wannan yana buƙatar bayani ya gini a ayyuka a karatu ya ramuwa gini a ayyuka shine ya ɗauka in raka'a biyu ya samu to wannan raka'a biyun da ya samu su ne farkon sallarsa saboda haka wajen ayyuka zai yi gini sai ya raka'a ta uku ya raka'a ta hudu kaga raka'a ta uku ba a zama saboda haka in ya tashi raka'a farko ya tashi yayi ba zai zauna ba sai ya tashi ya kawo ta karshe yawanci ba za abin ba zai bayyana ba sai a kamar in mutum ya samu raka'a ɗaya to in ya samu raka'a ɗaya. gini da zai yi akan ayyuka idan liman ya sallama in ya tashi sai ya raka'a daya ya zauna wannan ita ce ta biyu sannan ya tashi ya raka'a ta uku ba zai zauna ba sannan ya ta hudu sannan ya zauna to kaga yayi gini akan ayyuka ya gina akan raka'a farko da ya samu amma wajen karatu zai yi ramuwa zai yi ramuwa saboda haka kaga bai samu raka'a uku ba raka'a uku ta kunshi fatiha da sura a raka'a biyun farko da fatiha a raka'a ta uku kuma ya samu raka'a ta hudu saboda haka idan ya tashi zai rama karatuttukan da bai samu ba raka'a farko da zai yi wadda ita ce ta biyunsa zai fatiha da sura domin yana rama raka'a karatun raka'a farko mai fatiha da sura sai karanta fatiha da sura ya zauna sannan raka'a ta uku tasa zai rama karatun raka'a ta biyu shine fatiha da sura sai fatiha da sura ba zai zauna ba tunda gini yake akan ayyuka sai ya miƙe sannan sai ya karanta fatiha kawai domin ita ce ta ukunsa da yake ramawa saboda haka albina'u fil af'al wal qaba'u fil aqwa ita ce ka'idan mazhabar malik kuma haka aka ruweto daga sayyidina ali ibn abi talib da abdullahi ibn umar haka suke yi idan sun zamanto masu bukai wannan shine ya fi ƙarfi ta fuskar hujja da dalili don ya haɗa riwayoyin hadisin da suka zo wa ma fata fatakum fa'atimmu da wa ma fata fatakum faqudu sun yi aiki da dukkan riwayoyin guda biyu mafi sauƙi ta ce masabar ahlul hadith amma kuma ita fahimta ce ta fassarar hadisin cewa kawai mutlakan mutum ya gini sawa'un ayyuka da kuma a karatu gini kawai zai saboda haka idan mutum ya rasa raka a ɗaya in ya tashi ya karanta fatiha da sura ya zauna ya yi tahiya in ya tashi sai kawai ya kawo fatiha a raka'a ta uku da fatiha a raka'a ta hudu domin gini kawai zai yi mutlaka yawanci wannan shi kuka fi so shi aka fi so ita ce ita ce mazhabar malaman hadith alama hmm. hmm. eh idan mutum ya rasa raka'a biyu na buce samu raka a biyu tare da liman na ƙarshe a sallar aza'a ko la'asar eh, in ya rasa raka a biyun farko ya samu raka a biyun ƙarshe idan ya tashi zai kawo raka a biyun sai ya rama fatiha da sura ba fatiha kawai zai karanta ba hmm. wannan ita ce wannan ita ce wannan shine yafi shine yafi karfi ta fuskar dalili ba yafi inganci ba ba yawancan kaulin bai inganta ba eh, ba ya shine ya furin jayi ta fuskar dalili in ya wancan din yayi shine mazhabar malaman hadisi da su muzani daga cikin malaman shafi'iyya da su ibnu khuzaima shine mazhabar malaman hadisi amma ta yaya za a yi a mas'ala kana da sayyidina ali kana da abdullahi ibnu umar haka yake akan wannan matsalar ka tsallake suka tafi wata fahimta eh har ishabi babban hujjan wannan mazhabar wadda yake ce hujjan malik wannan asaran din kuma wato abu mamaki na abdullahi bin umar da isnadi wanda yake daga cikin isnadin da suka fi kowa ƙarfi ubaidullahi bin umar an an ibn umar kamar kana ganin ibn umar din <laughs> eh ubaidullahi bin Umar wanda ajin su ɗaya da malik a wajen kiyaye hadisan nafi daga nafi daga abdullahi bin umar a sallan ita zai bayyana karatu don a fil ya samu raka'a biyu tare da liman in liman ya sallama in ya tashi sai ya karanta Fatiya da sura ya bayyana karatu domin ƙaba'a yake yana rama raka'a farko ce da bai ba raka'a ta biyu ma da zai waje zai ita ce ta hudunsa sai fatiha da sura ya bayyana karatu hmm. na'am in kuma ka ɗauki masabar muzani dan su sun dauka ne mutlakan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ma fatakum fa'atimmu abin da ya kubce muku ku cika saboda ka mu cikawa zamu kawai a aiki da karatu <laughs> saboda haka kawai ke su su karanta fatiha yan oya oya sun fi son wannan <laughs> idan aka fi so eh, idan aka fi kuma saboda Sheikh albani rahmatullahi alaihi ita yarin jayar dan ita ce abin ita ce masabar malaman hadisi Allah ya ji kan ma Jafar shi ma duk karatu sukan sai ita yarin jayar <laughs> Eh. to nan kuma tambaya ta biyu wannan abin da ke gobe menene hukuncin wanda ya amfani da inhaler yayin azumi a ah, ta ta mura ko ta asma hmm. in idan a ah, idan inhaler ta asma ce to bisa sahihin magana ba ka karya azumi don ita bude mabudan iska take yi ba ta shiga cikin makogaro huhu tana da sila da huhu amma inhaler ta masu azumi wadda take bude makogaro za ka ji ɗanɗanan mintin a makogaranka ta mai mura wannan inhaler a bisa sahi magana za ta karya azumi amma ta asma wannan ka akwai fatuwan malamai na wannan zamanin cewa ba ta karya azumi amma ta mai mura wannan za ta karya azumi kuma mura a inhalar mura ai in har mura ta kai da sai ka amfani da inhaler to ka aji azumi ka sha saboda uzurin rashin lafiya amma inhaler mai asma ba abinci ba ce ba ta da ma'anar abinci eye drop shi ma wannan fatawar malaman zamanin nan ta zamanto biyu waɗansu suna cewa yana karya azumi saboda idan ka ɗaga eye drop za ka ji shi za ka ji ɗacin maganin a makogaranka yana shiga ta cikin makogaro a waɗansu kuma suka ce a'a ai magani ne ba abinci ba ne amma ƙaunin da yake cewa yana karya azumi gaskiya ya fi ƙarfi dalili hadisin laqif ibn sabira hadisin laqif ibn sabira manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce masa wa baligh filistin sha illa an takuna sa'ima ka isa matuka wajen shaƙa ruwa a hanci sai dai in kana azumi in ka shaƙa ruwa a hanci wannan turtatsun ruwan da zai shiga ka ai ba abinci bane ko ba haka ba shaƙa ruwa ne ba ba kwararar ruwa bane shaƙa za ka yi da numfashinka saboda haka abin da zai shiga abin da zai shiga cikin hancinka tartsatsi ne na ruwa to amma saboda in ka isa matuƙa wajen jansa zai iya kaiwa ga ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kana azumi kada kai to kaga ya nuna hatta abin da yake bai kai a ce masa abinci ba idan dai zai sadu da cikin dan adam ya bi ta makogaro to barinsa shine asali tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai azumi ya bar isa matuƙa wajen shakar ruwa to wannan ita ce hujjar da take nuna kaga dukkan abin da yake zai gangara cikin makogaranka na kamar a wato a magani na ido na kamar turaren wuta da zaka ka ji shi makakin a cikin makogaranka Eh, a a su makilin ai shi wannan in ka waye yake haɗiye makina ai ba a haɗa makina sai wai ko irin ɗanɗanon mintin a ɗanɗanon ai wannan ba gas ba ne wannan ba gas ba shi makilin babu wani abu amma abin da yake kamar hayakin turaren wuta wanda zai shiga ka ji makakinka a makogaransa to wannan duk in muka yi la'akari da hadisin lafiyar ibn sabira mai azumi zai bashi sai dai hukunci akan cewar azumi yana ɓaci yayin wannan ko baya ɓaci wannan shine mahallin khilaf eh to yawa yawan fatuwar tabi'ai baya ɓata azumi amma a bashi domin an ruwaito daga alhassan al-basri kuma buhari ma ya ambace shi cewar a tozali idan mutum ya sa kul tozali da rana yakan gan shi yayin da ya yi kaki ya bi wato a kafar ido har ya shiga cikin makogaro ya ce baya karya azumi babu laifi to a karya cewa baya karya azumi wannan ba zai hana kuma mutum kada ya ganganta wato amfani da shi ba saboda kasancewar yana isa zuwa ga makogaro a bisa hadisi bisa wannan hadisi na lafiyar ibn sabira radiyallahu ta'ala an na'am na'am niyya a ai babu zancen niyya to mutum zai ce mutum zai ce ya sha ruwa ne ba da niyyar ya sha ruwa ba sai dai da niyyar ya sanya makogaransa niyyar ai ba za ta amfane shi ba niyya a cikin azumi ba za ta amfani mutum ba cewa ya yi da wata kyakkyawan niyya in mutum ya karya azuminsa ya karya azumin da kowace irin niyya ne na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mm-hmm. Allah ya ce wa lamma tawajjaha tilqa a Madiyan yayin da Annabi Musa ya fuskanci jihar Madiyana ya fuskance ta da tafiya jihar garin Madiyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as sai ce ina kauna ubangiji na zai shiryar da ni ya zuwa ga tafarki madaidaici madiyan ita ce birnin da birnin jama'ar annabi shu'aib birnin jama'ar annabi a asali su zuriyar madiyan ibn ibrahim ne ɗaya daga cikin zuriyar annabi ibrahim wanda gari ne wato kudancin jordan yanzu a kudancin jordan yake kuma wato ya hada da arewacin uriyar arewacin saudi arabia da wajen kudancin jordan a nan garin madiyan yake to kaga annabi musa ya fuskanci madiyan tun daga misra tun daga misra al'imam ibn ashur a tafsirinsa ya ce in mutum ya yi lissafi tafiya ce ta mil wajen 810 kuma a ƙafa, kuma shi kadai kuma aka ce ko takalmi babu ba masauki kuma tafiya ce in aka kiyasta tafiya ce wajen kwana 45 haka ya fita saboda tsoro da yake ciki na azzalimai ya biyi ta cikin sahara ɗin sina sannan ya bi ta gabar kogin bahar maliya sannan ya biyo ta wajen gabar a khalijul aqaba mm, ta jordan to sannan ya gangaro zuwa madiyana to a cikin wannan halin sai ya ce ina kauna ubangiji na ya shirya da ni ta farki madaidaici to a cikin halin da yake ciki na tsoro na tsananin bukata mm, Allah maɗaukacin sarki ya amsa addu'arsa ballantana kuma gashi bawan Allah ne salihi to ko duk wanda ya shiga cikin halin tsoro da halin bukata Allah yana amsa addu'arsa ballantana kuma wanda yake bawan Allah salihi wanda Allah madaukakin sarki ya shirya masa wannan tafiyar domin abin da Allah ya hukunta masa na bashi annabci saboda haka ku sai Allah ya shirya da shi tafarki madaidaici bai bata ba ka duba ha gani bai taba tafiya ba amma Allah ya yi masa ilhama da wannan addu'a domin shirin da yake yi masa ne bashi annabci sai ya bi da shi tiryan tiryar har ya tike ya zuwa ga garin madiyan wanda ita madiyan ba ta cikin karkashin mulkin fir'auna ba ta karkashin mulkin fir'auna to nan amma waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ce tafiyar kwana takwas ce daga misra kamar yadda shehu abdullahi ya faɗa amma shi al-imam ibn ashur al-tahir ibn ashur saboda saninsa ga saninsa ga mantikar da kuma saninsa ga geography tun da shi dan wannan zamanin ne tun da wajen 1930 da wani abu ya rasu shi ya ce tafiya ce ta wajen kwana 45 ko magana ta tafi magana don in ka tsaya ka duba nisan amma tsaka a ce tafiyar kwana takwas ai kai kwana takwas tana cikin mulkin fir'auna daga misra saboda haka tafiyar tana da tsawo kamar yadda ibn ashur ya faɗa bai kasance ya san hanyar ba amma Allah ya shirye da shi bai bata ba har ya kai zuwa ga wajen albarkar wannan addu'a da yi na'am العالمين na'am Allah ya ce walamma warada ma a madiyana to yayin da ya iso ya gangaro zuwa ga wato rijiyar mutanen madiyana wato rijiya wadda take ita ce mashayarsu yawanci mutane suna yin mashaya suna yin garinsu ne kewaye da mashaya saboda bukatar kewaye da mashayar ruwa kar a ce mashaya ku ɗauka mashaya <laughs> kewaye da mashayar ruwa saboda bukatar mutane da dabbobi da shuka da ruwa to yayin da ya zo ruwan garin mutanen madiyana waje da alaihi ummatan minan nafi ya sai ya samu jama'a ta mutane suna shayar da dabbobinsu wa waje da min dunihim ta tazudan kuma sai ya samu wato a gefansu waɗanda wato suna suna suna gefe daga gare su ba su cakuɗa da su ba sai ya samu waɗansu mata guda biyu ta zudan wato suna kore dabbobinsu daga su shiga cikin dabbobin sauran jama'a su sha ruwa tare da su to ganin sun ware kansu sun ware dabbobinsu suna ta korar dabbobinsu kansu tafi wajen shan ruwan sai annabi musa ya ce kala ma fatubu kuma me ku ne wato me ku da ya sanya ku kuka kame kuka ki kutsawa kuka kyale dabbobinku su ma su je su sha ruwa kamar yadda dabbobin sauran jama'a suke shan ruwa qalata sai suka ce la nafsi ba za mu iya shayar da dabbobinmu ba hatta yusdirar ri'a hatta makiyaya hatta sun juya sun kora dabbobinsu sun bar wajen sannan za mu samu biyu ko kuma a kira'ar abu amr da ibn amir hatta yasdurar ri'a hatta wato makiyaya sun gama sun tafi wa na shaykhun kabir mahaifinmu kuma tsoho ne tukuf fataka sai annabi musa ya shayar da su wato ya ɗebo musu ruwa suka shayar da dabbobinsu sun matawalla ila sannan ya juya ya zuwa ga inuwar bishiya faƙal ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji na ni mabukaci ne ga abin da ka saukar gare ni na alheri ni mabukaci ne ga duk abin da ka saukar mun na alheri to wannan Allah ya bayyana yadda annabi Musa ya je wannan garin Madian da je sai ya samu inda al'adar gari yake inda suke kafa gari a inda ruwa yake inda sha'anin ruwa yana da muhimmanci a cikin wannan zan akwai wani bawan Allah ya turo tambaya yana buƙatar a janyo hankalin gwamnatoci dan Allah a duba halin wahalar ruwa da ake ciki yanzu an ce mata daga gida sun fi suna fitowa tun daga burget sai su dangano har wato wajen first bank a nan da wuya tukuna sannan su samu turar ruwa da jarka da ake kai da ta naira talatin yanzu ta koma naira ɗari a nemi ruwan ma a raka to wannan hali na rashin ruwa ga kuma rashin wuta a cikin lokacin azumi wato hali ne da ya kamata gwamnati a duba halin da musulmi bayan allah suke ciki yanzu haka ake ta fama eh, ladan allah ya saka masa da alkhairi yayi ta zarya yana neman motar ruwa da za ta kawo a zuba saboda masu alwala da masu shiga ban aiki a wannan masallaci saboda ruwan ma ka nema da kudin ka ba za ka saya an rasa waɗansu yau ko sallah azhar ba su samu ba saboda babu ruwa muna fata gwamnati za su amsa za su ji wannan kiran su su ma al'umma wata ne na rahama domin rahama ta sauka gare mu ta sauka akan mu ki daya Allah ya yassare Allah ya yi mana to kun ga muhimmancin ruwa to da annabi Musa ya zo inda ruwan Madiyana yake sai ya samu mutane suna shayar da ruwa su waɗannan mutanen jama'a karfafa ne amma saboda ruwa saboda rowarsu da kuma rashin tausayinsu ga mata suna gani sun koma gefe amma ba wanda daga cikinsu zai ji tausayi ya ce da Allah ku dakata ku kyale matan nan su zo su sha su kuma saboda kunya da kyakkyawar tarbiyya da aka yi musu ba za su iya kutsawa su zo su shiga suna rigima da maza ba In keɓance kansu sun killace kansu waje ɗaya suna tattare dabbobinsu kan su ma su ce za su shigo wanda shigowarsu sai kai su je su kutsa cikin maza su kutsa cikin karfafa kuma suka ce to annabi musa yana ganin su kaga lura ta mutumin kirki yana duban wannan sai ya ga waɗannan sai ya ji sun cancanta a ji tausayinsu, sai je ya yi musu magana ko babu zancen cewar yaya namiji zai fara sallama ga mata namiji baya fara sallama da mata ya namiji zai je fara sallama da mata in ka ga mata suna cikin wani hali ai wannan asali ne tunda wannan kissar daga ciki kamar yadda zamu gani ibnu ashur ya kawo abubuwan da malaman mu suka dauka a wannan kissar na hukunce hukunce saboda kissa idan Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani ta annabawan da suka gabata idan wani abu bai zo ya shafe abin da ta nuna ba a cikin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya nuna abin da ke cikin wannan kissar hujja ne shine wanda ake cewa shar'u man qablana shar'un lana idza lam yarid fi fi shar'ina ma yukhalifuhu shari'ar waɗanda suka gabace mu mu ma shari'a ce a gare mu idan wani abu bai zo a cikin shari'ar mu ba da ya shafe wannan da ya saba masa to kaga cewar annabi Musa ya fuskance su saboda bukata suna cikin hali wanda wato kamar mutum ne ka gama ce ita kadai a waje wanda take a za ta iya fuskantar haɗari za ta iya fuskantar ko 'yan fashi ko 'yan iska to babu laifi ka ɗauke ta a cikin motarka duk da yake ɗaukanta a cikin motarka zai zama to kun yi halwa daga kai sai ita duk da yake tafiya a cikin jama'a zai iya zamantowa kamar ba halwa ba amma kaɗaituwa da ita a cikin mota nau'i ne na halwa to amma saboda larura wannan abin da kai wannan abin da kai saboda tsare rai da tsare mutunci na mace wannan shari'a ta yarda da shi to annabi Musa sai ya musu magana yace me labarin ku suka ce ai ba za mu iya shayarwa ba ba ma shayarwa wannan suna faɗan al'adar su ne dan shi yasa ta kawo da fi ga fi'ilul mudari ba ma shayar da dabbobinmu har sai makiyaya sun gama sun juya sun tafi sannan mu mu zo mu shayar da da namu to sai annabi Musa ya shayar da su a hadith a riwaya wata riwaya ta zo a ibnu abi hatim ya ambace ta da ibnu jarir cewa sayyidina umar radiyallahu anhu yace annabi su makiyayan dan tsananin wato rashin kula da harin raunana sai da ma suka mayar da murfin rijiyar suka rufe kuma sai mutum goma sun taru suke iya ɗauka annabi musa da kansa da ya zo ya ɗauka ya buɗe sannan ya fasan musu ruwan suka sha to wannan idan rijiya ce kenan idan amma wannan kisar haka aka rubuta ibnu kathir yake bi isnadin sahih amma wadansu daga cikin malaman tafsiri ba su ma kawo ta ba saboda za su ɗauka kan cewa tana daga cikin isra'iliya dan ba lallai ta zamanto a rijiya ba ce tunda Allah cewa ma a madiyan zai iya zamantowa tafki ba lallai ya zamanto rijiya ba in rijiya ce to rijiya kan zai iya zamantowa tana da murfi kamar yadda aka faɗa to su waɗannan 'yan mata suka ce wa abuna shehun kabir mahaifinmu wato tsoho ne tukuf wanda ya nuna irin halin wanda ya zamanto tsoho kuma ba shi da ɗa namiji sai 'ya'ya mata bukatuwarsa yana da bukata ga mataimaki mabukaci ne shi ga mataimaki saboda ɗa namiji walaisa zakaru kal unsa kamar yadda Allah ya faɗa namiji ba kamar mace bane saboda abin da namiji zai iya yi mace ba za ta iya yi ba to su ma haka suka shiga yayin da ya zamanto mahaifinsu tsoho ne ba zai iya zuwa ya kula da wato dabbobinsu wanda su ne abin da suke rayuwa a kai su sha nono kuma su yanka su ci nama saboda haka sai ka nuna suna da suna da buƙatar taimako to annabi Musa da ya taimaka musu kun ga yadda ya yi da yana taimaka yana shayar da su sai ya koma ya zuwa ga inuwar bishiya ila zalli wanda ya nuna kan cewar wato a lokacin tsananin zafi ne tunda lokacin tsananin zafi shine ake neman inuwa sai ya shiga inuwa da ya shiga inuwa ta bishiya ce an ruwaito cewa abdullahi bin mas'ud ya nemi a nuna masa wannan bishiyar ya je yana tambaya da ya je ma a madiyana ya nemi a nuna masa wannan bishiyar domin ya ganta ba wai don ya tabarruki ba don ya izina da abin da Allah maɗaukacin sarki ya ambata a cikin alkur'ani ya ga wajen da annabin Allah ya tsaya wanda yake kalimun lahi ɗaya daga cikin ulul azumi na rusul da ya tsaya a wajen sai ya wannan addu'a ya yi wato kaskantar da kai ya tazarru'i iya zuwa ga Allah ya Allah ya ubangiji na ce rabbi ya ubangiji na ni mabukaci ne ga abin da ka saukar mun na alheri wato wannan ne ake cewa wato su'alul hal wato su'alul hal ablagu min su'alu min su'ali bi lisanil maqal kai addu'a da halinka ya fi isa matuƙa bisa kai addu'a da ka faɗi bukatarka da kai tambaya kaga ai bai tambayi wani abu ba cewa Allah ni mabukaci ne ga abin da zaka so min na alheri zaka saukan min na alheri bai faɗi cewa Allah ka saukan min wani abu ba amma ya bayyana halin da yake ciki mutumin da ya tafiya waɗannan kwanakin ba abin da yake ci sai ganye sai abin da ya samu a cikin daji kuma ya zo ga yunwa amma dubi karamin naf da ya taimaka musu bai bukaci wani abu daga wajensu ba bai ce to ba ku bani lada ba ba kwa tatsan min ba kwa dan tatsan min madara ba isha ina cikin yunwa ina cikin bukata sai ya kai bukatar sai zuwa ga wanda ya san halin da yake ko ka ga wanda zai iya taimakonka ko ka ga wanda zai iya taimakonka babu laifi ka tambaye shi babu laifi ka tambaye shi in mutum yana cikin bukata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tas'alin nasa shay'a kada ka tambayi mutane komai wa idza kunta la budda sa'ilan fala tas'al illa salihai in ka zamanto dole sai ka yi tambaya to karka tambayi kowa sai salihai sai mutanen kirki to kaga an halaka maka to amma a cikin wannan ma ka cije kamar da Annabi Musa yi sai yace sai mai da bukatar ta zuwa ga Allah Allah ni mabukaci ne da abin da ka sauka mun na alheri to da yayin wannan addu'ar da yayin wannan addu'ar sai gashi sun koma zuwa wajen mahaifinsu su waɗannan 'yan mata ana faɗa sun ɗauko sunayensu daga cikin daga cikin tafan ahalin kitab saforiya da layya ita ce suke ce ma da turanci ni eh, da saforiya sunayensu kenan kamar yadda aka yi ambatansu a cikin attaura malaman malaman tafsiri duk sun ambata sun ambaci sunayen nasu to da suka koma sahura ba shine hausa suke cewa sahura haka ne shine hausa suke cewa sahura amma kai sahura fa sahira ne sahira ce wannan saforiya ko dan kasan ko daga kasan sakkwatawa fa a wajen su haci sahuriya saforiya din sai mata sahuriya kenan amma dai sahura sahira ne ba ita ce sahura ba sahira marabbaci na'am إحداهما تمشي على الكبرياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك عجر ما سقيت لنا فلما جاء Allah yake faja'atu ihdahuma sai ɗaya daga cikin su ta zo masa wato ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan da sai ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan dattijo wanda suka ce shi abuna shehun kabir sai ta zo masa ita ce safora safora tamshi ala tana tafiya a hali na kunya shine ta sunkui da kanta ba ta kallo ba ta kura ido tana kallon mutane kuma ta sanya hannun rigarta ta lullube fuskarta don nuna halin kunya wannan allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan don ya nuna mana muhimmancin halin kunya ga mace macen da ta gani da kunya to wannan ya nuna karamcin asalinta kuma ya nuna alherin da ke tare da ita amma wadda take mara kunya wadda take mai ba ta jin shayi ba ta jin tsoron ta faɗa abin da take so kuma ta nuna kan cewar ita mai ƙarfin zuciya ce mai ƙarfin hali ce to wannan ba kyakkyawar sifa ba ce sifa ta kunya tana daga cikin imani shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wani yana yi ma dan uwansa wa'azi cewa kai dai ka fiye jin kunya kai dai ka fiye jin kunya ka daina jin kunya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyale shi ita kunya tana daga cikin rassan imani to Allah ya sifa Allah ya ambaci wannan kula fa Allah ne ya ambata ce tamshi ala istihyai fa Allah ya faɗi sifar yanda ta zo to wanda ya nuna abin ai izna ne da shi abin alura da shi ne qalat sai tace inna abi yad'u haqiqa ma tace mahaifina fa yana kiranka liyajziyaka ajra ma saqaitana la domin ya baka tukwici wato ya baka sakamako akan wato na ladan shayar da mu shayar da kai gare mu ga mu to da ya ta gaya mata wannan annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya amsa mata ba dan cewar yana bukatar cewa sai an biya shi sai an biya shi lada ba sai dai saboda duba da bukatar da ya ce ma Allah Allah ni mabukaci ne da alherin da zaka sauko mu to wannan ko alherin da Allah zai sauko masa ne shine ya koro masa shi zuwa nan wajen sai ya amsa kiranta ya je to da suka tashi tafiya da suna tafiya sai iska take kada tifarta a iska tana tuba kafarta tana buga ta sai ko makyangamarta korinta ya dan so fitowa sai ta ce sai ya ce mata koma ki ki biyo ki biyo ta bayana ni ina gaba sai ki rinka ki rinka gaya mun ina zan yi dama zan yi hagu zan yi a sai ta haka har suka zo wajen mahaifinta falamma ja'ahu yayin da annabi Musa ya zo maka wa qassa alaihi alqasas ya kissanta masa labarinsa wato ya bashi labarin abin da ya gudana da al'amarinsa tun daga wato kasancewarsa a misra da kashewar kifi da ya yi da yadda aka yi shawarar za a kashe shi da kuma yadda ya bar garin ya ho, ya yi tafiya tun daga tun har zuwa nan madiyan duk ya gaya masa wannan kistar, sai shi wannan bawan Allah ya ce la kada ka ji tsoron Allah kada ka ji tsoro na jauta min alqawmi zalimi ka riga ka tsira daga mutane zalimai domin wato sultanin fir'auna ba shi bai kai ya zuwa ga nan garin madiyana ba abin ya gaya masa kenan wannan dattijo da yawa daga cikin da yawa malaman tafsiri sun ce annabi shu'aib ne kuma waɗannan ƴaƴansa ne kuma har suna a hujja da waɗansu hadisai amma dai ba su inganta ba daga ciki akwai hadisin maslamata bin ibn sa'ad al anabi da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa marhaba da anaza kabilarsa kenan qaumun mubga alaihim mansurun mutane da aka wato da aka zalunce su kuma nasara Allah kuma aka ba su nasara qaum shu'aib wa ahtan musa mutanen annabi shu'aib kuma surkan annabi musa to cewar an ce mutanen annabi shu'aib kuma surkan annabi musa to yanzu wannan ya ayyana cewa shi wannan dattijon annabi shu'aib ne gayar ta cewa mutanen madiyan mutanen annabi shu'aibu ne wanda yake haka ne kuma annabi musa ya aure daga wajensu saboda haka surkansa ne wannan bai ayyana cewa shi dattijan annabi shu'aibu bane amma an ruwaito daga tabi'ai suna cewa kamar su hassan al-basri suna cewa annabi shu'aibu ne daga cikin wanda suke kore cewa annabi shu'aibu ne al-imam ibn kathir a tafsirinsa kuma daga cikin hujjojin da ibnu kafir ya kawo shine cewar inda annabi shu'aib ne ai alqur'ani zai fada alqur'ani zai bayyana matsayinsa zai bayyana cewa shu'aib ne kuma sannan tsakanin annabi shu'aib da annabi musa akwai zamani mai tsawo tunda annabi shu'aib ya yi kusa da zamanin annabi ibrahim tun da annabi lu sun yi zamani ɗaya da annabi ibrahim kuma an halakar da mutanen annabi lu a zamanin annabi ibrahim ko kala fa ma hasbukum ayyuhal mursalu qalu inna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min lokacin da mala'iku za su je su halaka alƙaryar annabi lu ai sai da suka fito wajen annabi ibrahim ko ba haka ba saboda haka a zamaninsa aka halakar da alƙaryar annabi lu to shi kuma annabi shu'aib ya ce dangane da mutanen annabi lut dangane da mutanen annabi lut ya ce wa mutanensa wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lut ba nesa suke da ku ba to sai dai wannan nesan da yake nufi yana yana nufin nesan wurin tafiya ko nesan zamani eh ko dubin <laughs> na tafiya dai a bayyane yake dan nenawa tana kusa da inda mutanen annabi lot suke tana kusa da wato albaharul mayyit dead sodom and gomorrah ne wata tana kusa da wajen duk a cikin jordan suke a yanzu duk a cikin jordan suke saboda haka in dai ta fuskar nisa ne masafar tafiya ce kwarai alƙarya annabi lot kusa take da alƙarya annabi shu'aib saboda haka da annabi shu'aib yace ba nisa ba nisa take da ku ba ma'ana nesa wajen tafiya in kuma aka ɗauka nesa ta zamani to wannan shine zai zama to hujja da ibn kafir yake faɗa cewa wato suna kusa da zamaninsu yana kusa da zamanin annabi shu'aib to in zamanin zamaninsu yana kusa da zamanin annabi shu'aib to kaga zai wuya a ce annabi shu'aib ya riski zamanin annabi musa ya riski annabi shu'aib domin tsakanin annabi ibrahim da annabi musa ai shekaru ne masu yawa ibn kathir ya ce ya kai shekara 400 domin ka tsaya ka duba bayan annabi ibrahim sai annabi ishaq sai annabi yaqub to sannan annabi yaqub ƴaƴansa guda goma sha biyu su ne kakannin bani isra'il wanda ɗaya daga cikin su lawi shine kakan kakan annabi musa wanda a zamanin annabi ishaq annabi yaqub bani isra'il suka tafi misra lokacin annabi yusuf sannan ya zo da su misra dalilin zuwan bani isra'il zuwa misra kenan har tafiya ke tafiya aka samu annabi musa saboda haka tarihin tsakanin zamanin annabi ibrahim da zamanin annabi musa akwai tafiya to in ku annabi shu'aib zamanin sa kusa yake da zamanin annabi ibrahim zai yi wuya a ce wannan dattijan da annabi musa ya same shi annabi shu'aib ne sannan daga cikin ah, dalilan da waɗansu malamai suke bayarwa a shekhu sa'idi a tafsirinsa ya ce waɗannan mutane in dai mutanen madiyana ne to zai zamanto waɗanda suka tsira ne daga wanda aka halakar a zamanin annabi shu'aib tunda Allah ya halakar da mutanen gabaki ɗaya sai annabi shu'aib da wanda suka yi imani tare da shi to in ku hasu imani ta in ku har ne waɗanda aka tserar da su tare da annabi shu'aib kuma sun san waɗannan 'ya'yan annabi shu'aib ne mata ai ba za su yi musu mu'amala irin yadda suke musu mu'amala ba sai ga ai sun san annabin Allah ne a cikin su kuma wanda tare da iyayensu da kakanninsu aka tserar da shi kuma a ce 'ya'yansa sun zo za su sha ruwa ba wanda ma zai kula su wannan ba hali ne na muminai ba domin su mutanen ninawa mutanen madiyan wanda suka zo a bayan annabi shu'aib to waɗanda mumine ne wanda Allah ya tsirar da su tunda duk wanda ba mumini ba daga cikin mutanen madiyan Allah ya halakar da su to in ku mumine ne masu yarda da annabcin annabi shu'aib in kuma wannan dattijon annabi shu'aib ne to ba zai yi su mu'amalar da Allah ya ambata su yi ba tare da su duk wannan dalilai ne da yake nuna kan cewa shi dai wannan dattijon da suka da annabi Musa ya samu ba annabi shu'aib bane kuma wannan shine ra'ayin masu waɗansu daga cikin malaman tafsiri amma mafi yawan malaman tafsiri sun tafi a kan cewa annabi shu'aibu ne na'am eh, eh duk yana daga cikin isra'iliya zai zo ai a cikin yanzu zai zo qalat ya qalat ihdahuma na'am to afwan yayin da ya ga da annabi da shi dattijo ya ce masa kada ka ji tsoro ka tsira daga mutane azzalumai wannan yana daga cikin bishara da ya yi masa kuma wannan ya nuna kan cewar wato mutanen fir'auna sanannu ne kan cewa azzalumai ne a tsakankanin alƙarni an san cewa azzalumai ne saboda irin abin da ya shuka na mulkin jabbiyaranci a bayan ƙasa na'am قالت إحداهما يا أبت استعجل إن خير من استعجلت القوي قالت إحداهما تتأيب دقا تكنسو تتي يا أبتي يا بابانا استأجره كأوكيش قودبو كأوكيش ɗauke shi ɗan sufuri wato wanda za ka ɗauke shi ka sanya shi maimakon mu mu rinka shan wannan wahala inna khayra man istajarta alqawiyyu amin. mafi alherin wanda ka dauka yayi maka aiki shine alqawiyyu amin. kakkarfa amintacce kakkarfa amintacce haka ta faɗa to kuma ku duba yadda Allah ya kawo kissar a cikin alqur'ani wato kaga aida za ta iya cewa ya babanmu ya babana ɗauke shi ko dago domin shi ƙaƙƙarfa ne amintacce ne ko tunda abin da ta gani tare da shi kenan shi ƙaƙƙarfa ne amintacce ne amma bata ce domin shi ƙaƙƙarfa ne amintacce ba ne sai ta ce inna khaira manista ajarta alqawiyul amin mafi alherin wanda ka ɗauka ya zamanto maka ɗan ƙodago shine alqawiyul amin sai ta zamanto ka'ida kuma ta zamanto kamar karin magana ta zamanto magana ta hikima ba wanda ya cancanta ka ɗauke shi aiki sai karfa sau saboda aka sai ta zamanto ka'ida wadda wannan ka'idar ita ce ta zamanto musulunci yake dogara da shi wajen wanda ya cancanci a rataya masa nauyin al'umma a ɗora masa amana ka same shi karfa ya san makamar aiki amintacce ba tsera ba ne wato ba zai ci dukiyar mutane ba abinda kake nema kenan shi sa sai jina Umar radiyallahu anhu yake cewa ya Allah ina neman tsarinka daga wato gazawar a amintacce da kuma ha'incin karkarfa amintacce amma ba shi da ba shi da karfi ga amana mala amma bai iya ba sai a cuce shi sai a yi masa wayo sai a doki hancinsa amma akwai amana amma bai iya ba ba shi da wayo da kuma ha'incin karfa wanda ya iya amma kuma alha'ini ne shi amma ya iya aiki to sai na umar ce ina neman tsarin ka ya Allah daga samun wannan kasan sai na umar yana da ya yace shi ba ba mai yaudari bane amma mai yaudara ba zai yaudare shi ba ba za a nuna masa garin nan ba amma shi baya garin nan <laughs> amma kuma za a nuna masa garin nan ba saboda basirarsa hmm. to wannan ka'ida ce da Allah ya sanya mana abinda ake nema kenan a wajen mai rukon ragamar al'umma da kuma duk ma wani aiki ko aiki ne za yi a kamfanin ka za ka ɗauki mutum ka nemi waɗannan abubuwan za ka duba alƙuwatu wal amana ƙarfi da aminci akan wannan eh, ibn eh, shekul islam ibn taymiya ya gina littafinsa a siyasatu shar'iyya akan wannan ayar ya gina ta farkonta duk akan abin da ya bayyana ke kenan yace lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu dukkan yana rinjayar da wato janibin yana duba wannan wajen duk kwamandojinsa saboda haka Khalid ibn walid Khalid ibn walid shi yake wato sai yake yawan sanya abu ubaida al'amir ibn al-jarrah lokacin sayyidina abubakar kuwa al-khalid ibn al-wali saboda karfinsa kuma ya haɗu da amanar sayyidina abubakar shi kuma abu ubaida ga sa ga karfin sayyidina umar don a samu balan kuma hunga ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma abu zar yace abu ya abazar inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so maka abin da nake so ma kaina inni araka ba'ifa kai ina ganin ka kana da rauni fala ta wallayanna mala yatim wala ka amaranna ala sunayi kada ka taba karbar amanar kula da dukiyar maraya kuma kada ka yadda kai shugabanci akan mutum biyu amma kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu dhar kasa ba ta dauki wanda ya fi gaskiyar magana ba irin abu dhar saboda an aminci ne babu kamata amma sai ya ce kada ka ɗauki shugabanci kada kuma ka ɗauki nauyin kula da dukiyar maraya yace saboda kai mai rauni ne to raunin abuzar me rauninsa raunin abuzar ba wai bai iya ba ne shi yana da wata fahimta abuzar bai yadda a killace dukiya ba duk abin da aka samu shi ka aje dukiya wai zuwa gobe wannan rashin tawakkali ne abinda aka samu gaba ɗaya yau dole ya to yanzu wannan in ka ba shi dukiyar maraya ya al'amari zai kasance sai ce a gama in yi su dogara ga Allah Allah ya kawo gobe to shi kuma maraya ba haka ake nema ba ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana diya san kowanne daga cikin sahabbansa ya san irin abubuwan da Allah ya bashi saboda haka wannan ka'ida muhimmiya ce masu masu ilimin management da kuma kai ko ɗan aiki za ka ɗauka a ƙarƙashinka ko a kamfaninka ko a gidanka ko a wata mu'amala taka ka duba waɗannan wato abubuwa da ake sifofi guda biyu da ake nema al'uwatu wal amana to sannan Allah ta'ala ya ce إحدى نتيها على تعذرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني qala inni uridu an unki haka ihdabna tayya hatain sai yace ni ina nufin na aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata guda biyu ala an ta'jurani samaniya hijaj akan kai mun aikin kodagon dauke ka dan wato sufuri samaniya hijaj kai mun aikin shekara takwas fa in atmamta ashran idan ka cika shekara goma wato wajen kiwon ci gaba da kiwon har ka cika shekara goma fa indi to wannan daga wajenka ne ƙari ne daga wajenka kai ba ni nake nema ba ba aiki na bane amma ba zan ki ba idan kai mun ala koro wa ma uridu an ashqa alai bana nufin na tsananta maka wato bana nufin na tsora maka abin da ba za ka iya ba fatajiduni insha Allah min as-salihin za ka same ni da yadda Allah in Allah ya yadda a cikin salihai wato masu cika alkawari wato wanda ya nuna irin wanda ake nema a kulla mu'amala da shi kenan salihi wanda yake ba zai yi yaudara kuma zai cika alkawari wato yayin da shi dattijo uban waɗannan yara ya ga ya ji abin da yarsa ta gaya mata ya tambaye ta ya ake kika san shi karfa ne mai amana ta ce karfinsa dai na ga yanda guga ɗaya ya zuba mana amma duk sai da dabbobinmu suka sha da kuwa sai an yi ta kwaso guga an yi ta kwaso shi yadda ya cika gugar ta isa dabbobinmu ga baki daya wannan shine karfinsa da na gani amanarsa kuwa wato ya kame baya so ya ga abin da ba zan so a gani daga gare ni ba bai sa ta a gaba ba kasan musamman in ka sanya mace a gaba iska tana bugawa in dai ba ka tunkuri da kanka ba za ka rinka ganin sifar jikinta to don isa matuƙa sai ce ta koma baya kar ma ya zamanto garin bai kula ba iska ta ɗan buge ta ya ga abin da ba za ta so a gani na jikinta ba to wannan shi ne amana wanda ya nuna wato tsarkake zuci daga abin da wanda kake mu'amala da shi ba zai so daga gare ka ba wannan ita ce amana wannan ita ce wani ta daga cikin sifar amana فيطمع الذي في قلبي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض Allah ya ce ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku karya zance sai ya zamanto wanda yake da cuta a cikin zuciyarsa ya rinka sha'awa ya rinka wato kwadayi kan cewa a'a wannan muryar fa da na ji ai ya kamata in gani ko zan dan iya hira da ita shi sai aka ce ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam kada su karya magana kuma wannan tarbiya ce a ta ga matan musulmi baki ɗaya. to aminci shine mutum ya tsarkake zuciyarsa daga irin tunanin abin da yake zai zamanto na kaga tsiraicin mace ko kaga abin da yake mace ba za ta so ta gani daga gare ta ba to wannan ita ce sifar amana to jin wannan sai ya kwaɗayin cewa ya aura masa to su a shari'ar su za ka iya yin aure ya zamanto sadakin da za ka bayar shine aikin da za a yi mashi mutum to kaga wannan shi sadaki haƙƙin mata ne to shari'ar mu ta zo da shafa wannan kai ma uban yarinya hidima wannan bai zama to sadaki a gare ta ba amma kai ma yarinya hidima zai zama to sadaki a gare ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace an kahtuka ha ma'aka min alquran na auren maka da ita da abin da kake da shi na alkur'ani wato ka koyar da ita su ka ce mace ta ce za ta aure ta a kan za ta koyar da ita suratul bakara haske ta haddace to an ramomi ta gani zai samu wannan to mu shari'a shari'a mu ta zo da wannan amma akan cewar uba shi ya hidimta wanda yake neman yarsa wannan ya zama to shine maimakon sadakinta to wannan baya cikin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an shafe shi na'am na'am so to shi kenan so sai mu tsaya anan sai Allah ya ce mu sai mu ƙara ta kisar mu shiga sabuwar kisar subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد muna roƙon Allah ya muna roƙon ka ya Allah akwai dan uwan wanda muke wannan majalisi tare da shi jiya mun yi sallar tarawih tare da shi Allah ka dauki ransa muna roƙon Allah ka gafarta masa Allah kai masa rahama Allah ka haska kabarinsa jiya muke sallah da shi a nan wajen muna sallar ya tafi ya je asibiti yau Allah ya saukar da ajalinsa Allah ka yafe masa Allah ka sa aljanna makomarsa haka dan uwa sunansa Alhaji Hussein wanda anan nan sahun gaba a gefen kudu nan muke ike sallah ko yaushe Allah ya fi masa Allah ya sa kuma wannan majalisi ya zama to shaida a gare shi ranar alkiyama akwai ɗan uwa ma Alhaji Jan Labaran shi ma dazu da hantsi Allah ya masa rasuwa Allah gafarta masa Allah ya sa aljanna masa Allah muna roƙonka wanda suka riga mu Allah ka musu rahama Allah ka yaye musu azabar kabari Allah ka sa aljanna masu marasa lafiya mu kuma Allah ka ba su lafiya masu larura kuma Allah ka yaye musu larurar da suke ciki Allah waɗanda suke fafutukan neman aure Allah ka fuwace musu Allah ka haɗa mata Allah ka haɗa maza da mata na kirki Allah ka haɗa mata da maza na kirki Allah ka yassare al'amarin aure a cikin wannan al'umma tamu Allah yaran mu samarin masu neman aiki Allah ka fuwace musu Allah ka yi mana maganin Allah ka yi mana maganin musifar shaye-shayen kwaya da ta shigo cikin al'ummar mu Allah wannan tsanani na rashin ruwa da rashin wuta muna roƙonka Allah ka yaye mana shi Allah ka kawo mana sauki daga gare ka Allah ka kawo mana lutufi daga gare ka Allah babu mai kawo sauki in ba kai ba Allah ka kawo mana sauki daga tsananin da muke ciki Allah ka yi alƙawari inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra Allah manzanka kuma ya ce wahala ɗaya ba za ta yi rinjaye akan akan sauki guda biyu ba Allah ka kawo mana sauki daga gare ka domin alkawarin ka ne ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين